hal hal inta fi libya ma kun tafi? me ke damun ka hal anta akuku fi yawmul qadarul akabul dumamu amma kana da taba hankali malam hal yawmul la la'asu amu. kai da alaman kanan wai taimako kake nema ne ko me